bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wa ba'du assalamu ina so masu kallo na da saurare na ina so zan yi tambihi kamar yadda za ku ga title ɗin jawabin na nasa gaskiya da sake wannan magana ce mai mahimmanci kuma jan hankali ne mai mahimmanci zuwa ga shi wannan zan ce ya takaitu zuwa ga malamai ne da sauran kuma almajirai game da ishu da abin da ya shafi siyasar wannan ƙasa wanda yanzu ake ta wato ainihin gogoriwa akai kowa na neman madafar da zai dafa domin ya isa zuwa ga abin da yake so ya isa na muradinsa so malamai na samu wannan wato ma jawabi na gaskiya da sake kamar yadda bahaushe yake cewa wai gaskiya da sake an yi rabo an ba mai kaza kai to da haka dole a dawo a sake rabo dalilin da ya sa na sa na nemi wannan ba zai zama shine kashi na ƙarshe ba wannan shine kashi na ɗaya yawwa kowa da kyau ya buɗe kunnensa da kyau ya saurare ni kuma wannan saƙon idan kana da wani malami a unguwanku da yake ƙoƙari wajen hawa mambari ko wa'azi na masallaci yake ƙoƙarin ya yi magana kan abin da ya shafi siyasar ƙasar nan ko kuma kan abin da ya shafi 'yan takarar ƙasar nan to ka yi ƙoƙari wannan bidiyon isa zuwa gare shi ina so zan gina wannan bidiyon ne bisa wata lacca da ɗan uwa a Sheikh Muhammad Awal mai shago Zariya ya gabatar mai suna a wato karku bari a rena ku duk wanda ya duba ƙasan nan zai ga cewa da aka samu matsaloli a ƙasan nan kusan an ɗauki 99 na laifi an ba malamai matsalan tsaro an ɗauki 99 na laifi an ba an ce laifin malamai ne su suka ce a zaɓi buhari to nukudan da nake so magana na farko ku ja layi a kanta mutanen da suke cewa kar mai magana a kan siyasa samarin da suke ganin cewa mu daina tsoma bakin mu akan siyasa tambayar da za ku musu ne, kafin in je zuwa ga magana na wannan sharan fage ne kuma Allah da wannan kashi na ɗaya ne kashi na biyu zai biyo baya insha Allah don abubuwan da zan faɗa ba za su ƙare ba mutanen da suke cewa mu daina magana akan siyasa me yasa idan matsalan ƙasan nan na ya taso na tsaro na kashe-kashe ko na abu na rashin jin daɗi a ƙasan nan sai ka ji mutane suna cewa malamai sun ƙi magana ku fa ce kar mi magana akan siyasa kuma 'yan siyasan sun ba ku damuwa kun ce malamai sun ƙi magana to kaga ashe tun farko dole ka bar malamai su yi magana a yayin da lokacin da in an samu matsala kake cewa malamai ne mu duba wannan lamarin sannan malamai kan ku waye abin da ce su nace gaskiya da sake shine malamai idu wani dan siyasa da zai hau wani badafin iko a ƙasan nan za ka ga cewa wato 'yan siyasan nan suna da kaso mai yawa wajen tasirin cin zaɓensu da malamai ka ɗauki buhari bari ba ka misali da buhari buhari ya ci zaɓe buhari ya ci zaɓe da gudunmawan malamai a ƙasar nan ɗari bisa ɗari ƙwarai to amma je ka duba mai buhari ya ma malaman wace gudunmawa buhari ba malaman wata gudunmawa buhari ba ma malaman ka ɗauki ɓangare ɗaya ita ce izala izala suna daga cikin wa'inda suka ba ma buhari kaso mai tsoka na goyon baya ya samu shugabancin ƙasar nan Ta ala jama'a ku shirin din wannan sakon ya isa zuwa ga wanda ba su sani ba sani saboda ina so in wayo maka mutane mana da kai ne kan wasu matsaloli wanda muka jahilce su idan ka ɗauki izala ka duba abin da ya shafi ginin masallaci kawai da izala ta yi babu wani tallafi mai ƙarfi daga gwamnati wanda in gwamnati ma ta ɗauki nauyi buhari kaɗai in ya ɗauki nauyin ginin masallacin nan ba za mu ci ya biya izala abin da ta masa ba amma kalli masallacin izala na otako wanda aka buɗe ta kwanan nan wanda shi buharin ya halarci buɗe ta ka sani me aka gina masallacin da fatin laya ka daina damuwa da batun maganan cewa wai ko an musu a gefe ana magana da sunan ƙungiyar wadda kungiyar ta kowa da kowa ce da fatun layya aka gina wannan masallacin to kaga ashe mecece menene izala ta yi benefitin da shi babu to sai ka koma ka tambayi kanka to wannan abubuwan da yake faruwa na abin da ya shafi ko oho wanda 'yan siyasa za su zo su taka kafaɗin malamai su haye madafin iko wanda daga ƙarshe wato ainihin za ka zo ka samu ma idan kana neman su akan wata bukata ta addini sai kai wata da watanni baka samu appointment wani ma har ya sauka ba za ka samu appointment na ganin sa ba amma kana zaune za ka ga wani mawaki ya samu appointment na ganin sa kuma ya samu abin da yake bukata idan ka duba yanzu a kasan nan mawaka suna da ƙa'idoji na idan 'yan siyasa za su nemi goyon bayan wannan mawakan sai sun biya ma mawakan nan bukatunsu yanzu an wayi gari akwai wani mawaƙi ana ce mishi rara kowa ya san shi na faɗi sunan shi ne ba don kuma sai dan ana cikin yanayi rabon motoci yanzu yake kaga yayi wadatar da sun wadata shi yanzu ya kai ya ta da ma zai iya rabon motoci dan ya nemo musu magoya baya ka gaya min idan da malamai ne aka ba su wannan goyon bayan na batun rabon motoci kan sauran ƙananan malamai masu da'awa ba zai taimake su ba wajen shiga dazuka su yi da'awa amma ka duba yanzu rabon motoci yake domin neman goyon bayan mutane don su mara masa baya su ci gaba da samun kuɗi a hannun 'yan siyasa kuma kuɗin ba addini yake amfana ba su mawaƙa 'yan sun samu suna amfanar da kansu ne da kuma 'yan nanaye irinsu to me malamai suka saman ma kansu ta ƙa'ida wajen 'yan siyasan da suke neman goyon bayan wannan malaman ta yadda idan wata matsala ta taso nan gaba su san cewa muna da ƙa'ida duk wani ɗan siyasa da zai je wajen kiristoci ko coci ko shakka babu suna da ƙa'idar da suke sama ɗan siyasa na bukatun da suke nema suna da shi ta yadda in ya ci akwai ɗaukan matasa aikin yi in ya ce akwai bukatun da zai biya musu na gina musu santoti duka akwai wannan malamai ne kaɗai suke zaune kara zube ta yadda za su iya tallata mai 'yan siyasa hajarsu amma za ka zo ka samu cewa za a dafa su su tura mota ta wuce su basu da hayaki wannan shine halin da ake ciki to na wannan magana ne saboda kan malaman da suke wannan abin kowa ya ta magana ba ba ta magana wani ya dauki mataimakin musulmi wani bai dauka ba ne ba wannan magana ake ba ana maganan cewa wa iz qala isa ibn maryam lil hawariyina man ansari ila allah qala al hawariyuna nahanu ansarullah man ansari ila Allah magana ake ta man ansari ila waye zai iya taimakon addini ya ci gaba ba maganan to yanzu wayanda ba aka dafa mawa suka yi musulun musulun ticket a Kaduna banda dai sauki da aka samu rabatun maganan fadace ta addini a Kaduna ka gaya min mai addini ya amfana da shi na musulun musulun ticket da kaga abu ne wanda in ba a dura shi akan sharadi ba to haka za a ci gaba da tafiya ba ku da ka'ida babu abin da za ku amfana da shi yanzu nan suna da 'yan mediyan da suna ɗaukan nauyinsu su biya su su tallata su kuma wallahi da 'yan mediya da mawaka gaba ɗayansu ba su da tasirin da malamai suke da shi wajen gaya ma mutane ga wanda za a zaba kuma a yi amfani wallahi ba su da wannan tasirin mawaka ba su da tasirin da suke da shi ta fuskan malamai 'yan mediya ba su da wannan tasirin da suke da shi ta fuskan malamai to ashe ka ga lamarin ta malamai ya fi ƙarfi amma ya aka yi ake wulaƙanta malamai ko da gani na ido in kana nema ka ga shugaban ƙasa wani yana nan kana zuwa sai ya tanada maka naira dubu hamsin ko dubu ɗari ya baka ya ce na gode madadin yanzu idan ya kamata me ya kamata me gaba abin da ya kamata me shi ne babu wani ɗan siyasan da zai zo ya ci banza da sunan wai yana neman mu goya masa baya a matsayinmu na masu karantar da addini yanzu nan na yi magana akan katin zaɓe idan an je an yi zaben nan ba fa ni za a zaba ba ba babana za a zaba ba ba ƙanina za a zaɓa ba shi wanda za a zaɓa ma ban da alaƙa da shi ban da alaƙa ta musulunci bai san ni ba bai san inda nake ba ban san inda yake ba to kaga yanzu mutane sun ansa za su je su yi katin zaɓe sanda za a zaɓe shi me muke da shi na kaso ba wai ni ɗin ba addini me yake da shi na kaso me ake da shi na abin da za ka mata ka amfana ma jama'a ko kuma haka ku za mu gaya ma jama'a su yi zaɓe amma ba za ku iya amfana musu kuma ba a matsayin ku na musulman me musuluncin ku ya amfana mana me musuluncin ku ya amfana wa mabiyan ku to don haka dole sai a ka'ida idan an yi wannan ka'idan ne to shine za a samu ka'i tunda an ce almuslimuna ala shurudihim musulmai suna kan su idan an yi wannan ka'idan duk malamin yanzu ba gashi sun je wajen ɗayar bauchi ba wasun ba wannan wasun ba ya ji irin wannan zuwan da suke yi dole a sa mushi sharaɗa cewa idan kun ci mulki ga adadin mutanen da muke so mu bangaren mu ku ɗauka ma'aikatan da za mu kafa su a gwamnati matasanmu ne muna so suna nan ƴan uwanmu suna nan sun yi karatu ba su da aikin yi sannan ga shi nan garin muna da matsala kaza idan ka ci mulki abin da muke so ka mana ka ɗaukan mana matasa aiki muna da wannan matasan wasu suna da foundation kala-kala da taimaka ma marayu da taimaka ma gajiyayyu da taimaka ma wayanda suka musulunta Me yi za ka yi mana idan ka ci ka zama shugaban ƙasa ko gwamnan jiha ko sanata me za ka ma foundation ɗinmu don taimaka ma wanda ba su da aiki mu mu kawo daga ɓangaren masu wakilce mu ka kafa su a gwamnati ko marayar da bai da uban da yake neman taimako me za ka baya gudunmawanka a ci gaba da gina gidajen marayu bai za ka mana wannan mu gina santa namu na gidajen marayu me za ka yi muna da gajiyayyu wanda ba su da hanyar maza su iya ganin ku amma mu muka ce su zaɓe ku sun zaɓe ku menene za ku yi ma wannan mutanen da muka gaya musu a masallaci muka gaya musu a karatun karatunmu muka gaya musu a media me za ku iya musu me za ku iya musu mu me za ku iya mana a matsayinmu wa'inda mu ma muka yi muku ƙoƙarin cewa ga abin da ya kamata ku yi ko ko mawaƙa ne kaɗai suke da haƙƙin ku musu da su da magoya bayansu a'a malamai ba su da haƙƙin ku musu da su da magoya bayansu mawaƙa ne kaɗai suke da haƙƙin ku ba su da 'yan media ku ba su appointment da kuɗaɗe da motoci a'a su malamai ba su da wannan haƙƙin ku ba su kuɗaɗe da motoci su raba ma magoya bayansu domin alkawarin da kuka yi da sharaɗin da kuka yi cewa idan ka zama shugaban ƙasa ko gwamna ga abin da za ka mana Bayan maganan ta ana maganan wai kai musulmi bane mai musuluncin kai amfana mana shi ake magana to da haka batun magana ma wai wai muslim muslim take ba wannan bane ma mu a gaban mu ba ma shi bane yanzu ma a gaban mu yanzu muna sake renewing din wasu abubuwa wanda ya kamata a baya mai kuka mana idan ku gwamnatin APC ne to ku biya bashin abinda ba ku mana a baya ba abinda kuka mawaka kuka yi 'yan mediyan ku kowa in za ku je ku gan shi kuna duwa da kuɗaɗe kuna neman goyon bayan su amma malamai ne kaɗai ba su da sharaɗi don neman goyon baya ku taimaka ma tafiyar su mu nan ƙarƙashin muna da foundation foundation ɗin da nake da ita a ƙarƙashi na a bana abin da muka yi mun ɗinka marayu kayan sallah wajen guda talatin akwai wata gwamnati da bani gudunmawa babu akwai waɗanda suka musulunta mun ba su gudunmawa gwargwadon abin da muka iya akwai bukatan da muka raba musu buhun shinkafa akalla ya kai guda bakwai da kuɗaɗe masu yawa wasu su dubu biyar biyar wasu dubu bibbi wasu dubu uku uku wata gwamnati ne ta bani goyon baya to ina da wannan foundation din a karkashi na sannan ni in zo in ce mu jama'an nan da za su zo neman taimako wajena ga wanda za su zaɓa ko ga kaza ga shawara ta kaza kai ɗin baka san da ni ba amma mawakan da suke muku waƙa a banza a hofi waƙan koyi ake ji ba su da tasiri wajen wa'inda za su zabe ku amma su kuke fifita sama da wa sama da malaman da suke hidima wajen inda kun ba su ba hasara ba ne domin wannan abin da za ku ba su kan al'ummar da kuke kuka suka zabe ku zai koma domin ko ba ku ba su ba ma suna yi da aljihunsu saboda kaga wannan maganan ba za ta saba ba ta maganan cewa wai malamai ga sa magana a'a domin yanzu wannan magana ce ta ka'ida kawai kuma kowane malami wallahi in ya san abin da yake yi kar ma ka fito kai ta wahalar da kankana babatu wallahi ka zama abin tausayi magana ce ta me zaka ma addini me zaka ma mutane mu rubuta ka aje sannan me yanzu zaka fara yi ba ta magana a'a ko jira sai na a'a yanzu me tunda ai su ma wanda kake ba ma aikin a media da mawakan ai ba a jira sai kawo ka musu a'a dauka kake kana ba su in kawo ka ci gaba da biyan musu bukata A'a, mu ma yanzu me zaka iya yi yanzu sauran kuma wanda in ka hau ka cika mana sauran alkawarin magana ce ta ƙa'ida magana ce ta ƙa'ida shine abin da kowane malami ya kamata ya tsayu a kai ƙa'id da kowane malami kenan kamata ya tsayu a kai kenan da haka wannan gaskiya da sake wannan kashi na ɗaya ne ku jira kashi na biyu insha Allah ta'ala kuma ku shirin ɗin wannan sakon duk wani malami da kasancewa zai amfana da wannan jawabin na ka tura mashi ku daina yadda 'yan siyasa suna zuwa kuna musu addu'a ku su wuce a'a a yi ta da wajewa in ka je in ka ce wai a'a malamai lillahi wa rasuli ne kai lillahi wa rasuli kake yi mulkin da zaka hau lillahi wa rasuli ne wa'inda kake ba makwangilan mawaka da 'yan media lillahi wa rasuli suke yi a'a malamai ne kawai lillahi wa rasuli to tsakani ga Allah addini ma bai ma yarda da wannan tsaron ba babu inda addini ya da tsari na kara zube na rashin tsari irin wannan yawwa ina faɗin wannan ne Allah ainihin rasa idan sun ji sako ya kai musu to su sani wallahi ba wanda za mu ma aikin banza wannan karan mu ce wai jama'a su je su katin zaɓe su je su alhali ku zo ku ci al'umman musulmi ba su da amfanuwa gare ku ba su da komai illa iyaka ku da iyalanku ku zo matsalan ma addinin ma ku kare shi ba zai kare ba wallahi ba yadda za a yi ba wannan abin ya tafi wannan magana ce ko wanda ya bamu goyon baya ba batun magana musulmi musulmi take a'a wanda ya bamu goyon baya kan ka'ida da muke da shi ta taimakon addini da al'umma to da shi muke wanda bai da goyon baya ba wallahi tallahi ba musulmi musulmi take ba ko mumin ko ko ko menene ake cewa mumini mumini mumini ne billahi lazi wannan ba zai amfane ba kai zai amfana amma muna magana wanda zai amfana al'umma ne yawwa wani ita ce saƙon kuma kashi na biyu na nan zuwa insha Allah ta'ala kashi na biyu na nan zuwa ku aika wannan sakon duk wanda kuka san saƙon nan za ta yi mashi amfani ya saurara ku tura mai sakon ne ya saurara ba wanda za mu ma aikin banza wannan karan maganan gaskiya kenan bai za ka ma al'umma da wajewa kuma me za ka iya yi a yanzu ita ce magana yawwa kuma yanzu muka fara sakin saƙo eh, Allah ta'ala ya mana tofiki ya datar da mu ya shiryar da mu yawwa subhanakallahumma bihamdika shada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum